الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته askirina kama mai alaro an da rafi suna darasin da tafsir ya duro kudu sun taro magana kawunzu indi hijira ya sadu niyar diyon bidiyon luko tulurin ade ma kawo mai wulare kan takuni indi mai sadu din bindin luko a rakin suratu ja siyalan ya kare dare ya rikarin galan su ya da yawa wai za ƙila rin da yake yin goye kwayan bika kirana ka bika ro nan guyan ba وإذا قيل إن وعد الله حق فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين angartu sare wa idza qila lahum sanjiro guncha kanin ga jina idin sanjiro guncha ai qila lahum fi dunya kanin ga jina idin sayro guncha inna wa'da allahi haqqan wa duluni ala yuntuna ma adi jire de shima min al wal hisabi da ya rawata hisawa jire de tawar de sayro guncha wa sa'atu chinodi la rayba fiha surun shawba kuma na da sunadin yan tawar gunciya. qultum nan diyal gulluwi sai an gardu zaru sa gulzain ma nadri masaa an deno yende shi an yi laira wa tudoni hadi fuskaro ne inkara istib'ad li husulha wa tida ya fuskan sandiya gulzain la na na'rifu anna hunaka shay'an ismuhu sa'a a wala sun zo laira wa tin gultusur ma an deno yende sa gulzain In na zunnu illa zanna biya an da zannin karaye zandiyan nema amma har ya wa ma nahnu bi mustaqinin an dai yakin yande la nuqinu wa la nu'minu bi hudusi sa'a an dai yakin yande kuru yasrai yande lera da wa'azin mu sa sandi an ka to fere guzaino alama na guzain ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya ga wani karan yana ya wa ma yuhlikuna illa dahar kai dai da yake mai wani wa badala hum de da yake gati sayro fe wono sayyi'atu ma amilu diwi a hukun da zana idu lera wa zinan ko kuma in goshi jaza a wanzar sarina irin goyi bar talfun zan tiyata sori wa haka bihin ba sandiro wa zina sandiya kuri zina ma kanu bihi yastahzi'un aw jinan wa zana ma. lera ruwa jin ba sandin go wa zina yace za da zana yi ko zan sandiya sori da isa don ki zana din sandiro boti wa qila sandiro gultin yimdin al yawma kudani lera ruwa zina adin Nan nan dia kwalliyen ay hilukum wa natrukukum fin nar suro kan surakan den kama nasitum liqa'a yawmikum hada alama nan dia yimdo ne tadoram do ya da anje sunu lera da banu angarnuwa da yi ko an ne yara surakan nuyeden kwalliyen kwaltudo ne kam da suna idai kama kama aladin jashin ba sai ya kwaltin kwaltudo ne suran zai ma wa ma'wakum an-nar wal tiram da dukkan nuna kuma ne ala ashira da su wa ma lakum min nasirin nan jiro na sartima da ba bana mando ba ala din gurin no da yi san jiro gulti dalil don su fi are ruwa suna da abin da suka gani jiro an ja taro gulla da zalikum nan jiro a wannan jiro wa suna da bi annakum sun zunan jiro ittakhasum ayati llahi huzwa ayatu mai da aure sirro go suro kan gando dinai din na yoro wultiya a yi ma yoro royi adama ro aya kama yoro risiri ta jirwa gana gayi yi wande wanda kalkannin to su raro biske mi imma to su do ne luran ne au biya aya kama ya sirin turo kaunin lejin ijin rumiya ala yin ya sirai da ne sannan su kuro a wudu ala ya tara zuna o zuna adini ro wanda riski ne a wula kamun hijabu su kana la jiri amla su risiri kamlan jiti soriya risiri a wala ada haram tuntuni min awala gullimiya izmiya to to to wani da isna ada iron ya siri zana da qur'an sai wallimi amma sun yayi wanda ada hangalin sun zangi sai rim a wurin jazan da sorna din na rimta ka kwano muna da guzai da jiki mai wani zarratu mun hayatu duniya khada'atu mun hayatu duniya kin ga dina dai sadiya fayyon zayan za tamtam za a mangariya dai sandiya da yarawa ajin duron jashiyo da kuma wani kwal yau mai yin allan da ya rawa suna dinna la yi kura juna min ha san diya fitulin ba su rokan ne da kan nuro gagayya saluyin ba wala hun yi sa'atabuna kurusan biro ɗusu ba ba yi sa'atabuna bi ma'ana wala hun yi tulabu minhum an yi rado rabbahum san diya ala ya ardiya ma ta yakin na sayar farin ba la wala hun yi sa'atabuna ma'ana lezir kam da ayo sunan wayin gode a wasu sun gaidi kana da ana burwa ne uzur la saudu saudu yau da yin gaida kwada da yin yirowa kana ada yi gulce shi na tsoro kuma kuma from jin ba biya jazan za san san na zain gutu a wasar na ile wal maqsur min al ayat karima anna haula al kafirin la yuqbalu minhum fi hadha al yawm udhr aw tauba udhr san dai saudi ta mun ba aw biya tufsa tuwan za ala yake wannan rubawa dai kaman da yake sura ta رب السماوات كما دون سمياسي ورب الأرض شما كما دون تشريسي رب العالمين كما ألمنا كما سيدي أذكر ذكرك جو سبحانه وتعالى وله الكبرياء نمكمبا نمكمبتا ذكرك جو العزمة والسلطان والجلال والكبرياء ثم سكم على جو في السماوات والأرض سورة سمية تريكون نمكمبا ركتا لنبيما بألا دقنيا وهو العزيز ميدوني نرأي الحكيم ميدون زندو اثر او عزيز نعم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاب سورة دون الأحقاب يدرو كمان دي عند سودنا سورة الأحقاب هذه توس بيفود إيشن كمان دي بين سنين جميع يهودية كلان سيئ كلان لا يتوس دي سوء الله شابه نظر إيشي يفانيين أي ما أنا أحقاب يدو da ji sura da shi ma sura kan fidiyon luka arakin mai tartib da ne loran tamboyi din kurusan aya shakkan lufa'ul tartib da mushaf ko fi'lan ga suna idin aya shakkan luka biyo sura ade sura sura ade makan ga suna yin kara qur'awa do an jiro darasu kan bocin ni shi ma aure tauhid ta lezina ma shi ya fal sura ade ne arwa kam gata Allah shakurin tunade حاميم الله عالم بمراده بهذه الكلمة da jika mai guljin din wano tamzilul kitabi shi luran kan bu'ari zubtaram zuri karyo min Allah kama alai bayan dole masdar hadal qur'ani dan luran da karyo kuma alai ta da subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu mubarakun wa ya liyadabbaru ayati wanda kuma ne luran da ci shawo al-aziz mai donira al-hakim mai donin zundu a sur'a wasu dinosaini dare sura ko yana da ya ji al-aziz al-hakim nan da ano badiyar kuradi da tusu zuburai da al'azizun hakim kalma in diyaris suwa kuma al'aziz suwa sun zo alhakim ne sun zo al'aziz gulta abbi makama alayin bari zu ausirin lanturo cerin mabawa ndiyaye aula jinan dayin ta aula gulgin a wasu ranar gina mojin ba raye mai angala ni min gaisa ya na martini yunyo a yi ranar dokan gulajin da nyirin dudo nyirin duya su rawar gulajin ne kan ji auren nan ba kuma furon kirja na wajen turuja kan nan kafin gani mana rake yau العزيز جاء الذي يغلب ولا يغالب لا يعجزه شيء أبي مجرد ربه الحكيم ديكي كما دي أيوة أوصرنا بكما كالكلو الذي يضع شيء في موضعه اللائق به أيوة سكما دي جناجن ناشا سندنا لك هذا هو الحكيم دو da ji an zurtu sore kilado ne nuran de biskero gozana au biya fi gyam shi man duk tsoro gozana da kuma ya sayar kalasu indin guljin nono ma khalaqna samawati wal arda an de alanyen de samiya su wal arda cidi ruyi ada so illa bil haqq illa jire nan karo sai alakayye bil haqqi de jire ro alakayye kurujiya tawatturo jire biske ba su ro alaga samiya cidi yan kurusan dia kurudun yunon kan bo ala ya kalezi kiriya da bin faramza da abiye min kuruza da andane ne mai kirir ma na na kiri baro na ce kam na ne na le zina nda so kiri in ma kirin gamdu wa in ma samadu burum au fiska san marin gawo kiriyar ma wanda kaman da shi ma ada san maso ferzu alko qur'ani ma sami ada kaman da hakkon ai ma aula ta faro au biya wa zilala au biya sharo ma. shi wala ba kaman dai shiro walle sanadin wallon iti ya fau an aukar hawa ne ya bala a sai na fa'i'in kin gano mahalan da ya dami na sasan ya fili a sai kuma ta wacce kawo da zana man galce sami nuksi sami shiru au rosa au biya na laban na tuna banti a magar adama na yare jiriron injiniya jiriye su bone bonewa ne kila nun kida su ne yimlan kungu su gana bantin yimlan wurtina ya ijin yimlan sassin ya ijin amma ala ya ala suna da kara wanda sami shi ya da alan yande illa bil haffa illa jiran karo nimtul ala ya tawatu nan karo da ya ala kono qur'ani ma wa ajalin musamma adai makru loktu bai kuma ya kam zuwa ishin loktu ne awbote shi ma loktu ne lera wa ke yim da kadewa shino jinta gultuna sa guntuna din idza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan ولا يستقدمون أده الأجل المسمى كما يوم القيامة الذي ينتهي عنده آجال الناس هذا كلها أجل أمس يشوف بعد أثناء ندوسين بن لا يكون أحد على روالتي والذين كفروا أما أنقذوا سرندا أما أنذروا أورا سنجا غلاتنا سنجا بيتنا درو مؤردون سنجي في كالسانا ساكرين كما يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا an dai alanyen da ya sami a cidiya a wakacin zafaran da ana dare biskiran karo alanyen da amma ne zalika zannun ladina kafaru ar mazandan an gasu sai sai biya je sullo ala sifiyat laira wasu ba hisaw ba zanna ba kanno ba so sunin cizan so sunin cizan adai da sai sai kuma wani fawailu lil ladina kafaru minan nar an garjo sai yi ta sawasuna sanjiro azaba kamina na ne da kuma gudin din والذين كفروا عما أنذروا مؤردون أنغرتو سدو أعودوا من سنجا بيتين غلاتين برو سنين تلك الثانة معنى إيمانا سسدو سافرين باو بسكبر جرو kuma سنجا كنجين ثم يقولون أرغوا لي سنجرو داورا هورلا شو يانا دي أنغرتو ما تدعون من دون الله da awado ne ndiye longorotu wi awannu wi alan guran maade aruni uro zononda ngaya ma za ka rasu min al'arbi a yi turoci da yadda na alafta a wuri aran gurin da na awon alafta sami a wani minin ilma alafta malayya a wani minin shi alu nari a wani minin shi alu alwali a wani minin shi alu jindi a wani minin shi alu a wile a wala alabi rasu a wala su ba ma za ka rasu am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun ni bi ay ma ban zai sai sulwa san da ala sai sai la san ni ma ala da sado dumar su kala ku ma diko gudin amma adam mana an gurduro mana ji ngai shiru ya wane shiru ya wane mai tuwa ci ya ha awa jiri jiri mana tin kuma ne an ja wuduna amma yin fisa da yake mun shi ma da isha Am ya kuma da sai ma sai ne ya ma yim din kala har sai ba mana sai ba dole rasu mana ne annan kaduro aruni madha khalaqu min al-ard ayi ala tasro tidin yo ala zai zam kala zalaro sandi ala tidar sai ma am lahum shirkum fi samawat la sandi ro shirka bai mana sandi alaro shirkatana wa ala zamiya kadun sai ka ga ala sanar ba ma sa ala ya ala din ala da robana zanawa inda kam kala hasu ala robana kana gogi sami garbe ni kuma sun ji koko kuma ji koko siri garbe ni kuma ne ke kira ma ji koko au kam ala sai ni kuma ne ke kura ni man ji koko inda aula gultuma ne kuma ba ndu sai sha sarina kiro kurundu sai sha baro sarina surin sa isman ni mi ni sale ni mi ne no biya lokacin bire ne tamburin tamburin tamburin tamburin in gairo biya zuza kwanzai da ba da ya bula farfararin laza da ya kaci zuza da ya muku tulza ji kada wari kara kawar mero fiza da ya wancan da ba da zuna biya kuri za wujin za sani alaman gaji a lafi ne nan ne ne ndare awala wa majikoma ni majimma ko kala mu awala jimma ولي على ربك كن بام وعد سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك بالملك هنا شرات ما زبا من سبحانه وتعالى شرك من زينة هذا مرة أم لهم شرك في السماوات لا سندي مشاركة ذنب جوا سر على ياسم سيدنا على رسكتانا كلا رسكتاي رسكتاي أم يوما ائتوني بكتاب من قبل هذا ده أولاد sada biya ya kudo tauda kaulu ran ikin nan lo nerum nan dun kal au ilmu la au asarat min ilm au gabto ilmu nay yin kitaw zamdu magin yayi ilmu zaman gayyerin gargam gayla din wani ko do sa kan gai alatin din sai mu ala rubana za sa ka sam gay din sai din sai mu ala rubana za awon gai din sai ma sari yirin da wuro kitau la kudo au gabto ilmu ya bi ya kudo lakasa sai dia saudin ba har mar kuma da yau هذا خلق الله عرش معل العلي فأروني ماذا خلق الذين من دوني دا فليسنو أين دا أولا ألن قرن صدا أي ألن دا دم أو ألن كما با ندو أو ستندنا رميا ينديلا بسنندو لا kekema ya fitin da yarin benu ya fito yarin sa kamfani ya sirina da alul da ala ya sirinu ne yari da samu so gandumare kuma da su suru kilin ala ya lan tulum cida nda bana kambe biya ko tenzin dittu awla su tulu da janna bewa ba ala sunna ma andiro kaman ala qur har mar kala kala lakum ma fi samawati wa ma fil ard jiro ala qur aw samiya kidiya ayro shiro kirtu no shiro sutu no bana pando ala awanuna waya shiro totton da anoro bi a aw shiro awi ne le ran karaki mafato wannan aw asarat min ilm aw biya ga to ilmu yana de jiwa adiro kudu in kuntum sadiqin mana do gullu ri jire maro wallona yana di mushrika ko rasa sande sauri ma. na ومن أضل ممن يدعو min. وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا, وكانوا بعبادتهم كافرين كما كان بيقول جندنا ومن أضل دولي بلياتا أنا لا أحد أضل duma biliyata ba mimman yad'u min dunillah alama kam doni alan guron man godo jindu alan guron na bo jindu ta kutte gireja, ba ti wala ita so ndia titi ya allah ya rahman du jedo ya badawi ya tijani ya jelani ya husain ha sayar khamma alu ala sayin tan dia la an li anfusihim darran wala na fa'a. kilan zamar rasa fai da saranti yi aw awla rasa fai zanani to yi yiro saranti kuma da yawa man abun duma biliyata ai la ahada ashadda dalala wa jahlan duma biliyata kawulin zucin tuba duma jahilin jahilin zucin tuna ba alama kam do ne isa ala rake mi mafi ala don isro ya min ya balan tutandis ta da ramlan ya zinazi Ni ala kun yiro kuma kun za tiya kan mareju ha kun ta mun la arzu kun yaji na Allah su suri gana a yi aymanun milan sun bari la nya salari kurara wallum yiro hangal shi ade samman yiro kurina Allah done kwa sun ne nan salatun zabala yiro kullata la jirkimela warabi la bi biron dukata suru zawai la rof awata girma biya a wala dodo dodo yau yi dai ainihin musulun da hankali zurgozin hawa a wada san ma ai mafi la talaka shin na, la gaure kiri yana kiri zamzuri ya abi da sokon gaure la falo kana kun mun faida la ngum de ba mai la kalin a wa jiri jiri am sai gozana zana sai lan shirka sarin la allan kun na to la allan auladin a ah, a ah. wannan dumar lutu mi ala rabima wani ndumaro murtani ni ala wa ima ndu murtani mi ay alan gorol ma ci Ali. rasul ni rokim ba ala ngiro ci ima wa man adall mimman yad'u min dunillah man la yastajibu la qur awre ni kam de longoro ki na richa rasul zatim ba ila yawm alqiyamati lera wa jannan ko kulan bo to bali ni bo ni min gero lera wa tro le jan koro rasul ni ro na am gul jimba da bo ni biya biya ala ga ima goni ala bima cikin ba. mani gudin alahum arjulun yamshuna biha shin zambiwa gosale ɗen am lahum aydin yamtishuna biha mukon zalambi wakirta e shinoni buron shin za mukon zade ma ba ga ana ɗin ciya muko arisida shino am lahum ayun yusiruna biha shin zalambiwa sori am lahum adanun yasma'una biha simon wa frantai

njina ma da kuma ba damzina masu jawon ba wa yin tuska Allah bi durrin ba la kasifa lahu illa ba kuma yin roka zuwa ga nabiya duma kuma ba shi da nima kurun yin hirka giraya wa yin rirka bi khairi fa la da li fadli yin hirka giraya yin hirka kalaka ma ba ala gari ni mu ja gari ni ni ku soto guro da manya no zai karim azan ba to are zaure kam na yin boni yoro bi aisin kafin zula su ne barijin ayo karara ro leona ta awalaji ngoro chewr ganaji ngoro su kan tila ganaji ha ngoro da itina lejin dura kare kare moto la yike ce ngoro biya ato la habba ya tuna hani ki kwana tin dan kene dai kare da yitin galaji galaji ce ni nan ma yanje min gata karam ce san da birin durin ala kudo zulumi nan ga duk annan kabur ala rulaman ne hayar mutum mara sun yi rotun ba wanda an garto so dai a wurin gudu zai nisan da yara wajen maro za a cimma wani ne a walalin gwanin lutu a kwashe wani duk ne so riwun mai ke so wato landaski ne baro gayin ba su baro duk ita cin na da wasu su bai gina a wabiyan hangar filewa mai kasassun ba kashin go karala girma su da soshi yanin kalan go gwan kudin jilan kurundi bala bala kun gunya su da soshi ha kalama musulman su hangal jero ga ayyar wallahi an jirgu su ka ajiyar gwanin yin kalam nan karo gwanin yin kalam nan karo yanin bu ala in dalimin tirin ya amma je awon ne gala a sai ya karfi sai ya yi yin lo ala ba kan yin nguni yiki zori kin, dam yin yin du samiyan ga wani yin bewa samiyan ku wani yin bewa wanda sai hirdi ne wanda ala nguron na nguron ku da nusa ta jirwa am sai hirdi ne nan ba din zulin dim le kawar lan donuma kam ta ma da basar cikin jinalan kawar min yiro azaw na biyu nun mara kam ti yin kohu a hu ala dabba da ne dabba do turu da gimmari kam da ne ya suru turu da gimmari min alayin yin kan kam mi kam kama zike ji kirmai maya ko awawa ruwa ya da kama zuri gi dire ko sadi ndiye bo adama na male zikama majina ya ala tura ومن جعل والنشر كالميت كم تذكر منه غايات بجمل جدا ولمن لا تجيب له إلى يوم القيامة يقول لي الواجه وهم عن دعائهم غافلون سندي أولا عوض سيما دمائي إبارة زرمانو سيجد كاتا نتمانو زين بوني من نتمانو kangarin giraro ilasta ne ya kurun baruye ba to ga kangari risan tilin kullima barzuk namjin wasani warawi muso bibimi eh, na olari tulum binum kasaltimia bonimia wa kolluma samanajinwa kollata leni min leni ya wai da sun gere shiru ko kun jale awam awon min ninje sunan shiru amma aladin da nan je cimba lecin ba tindar cimba la ta'khudhuhu sinatun wala inna allaha la yanam wala yanbaghi lahu an yanam lecin ba sandi tunin bita سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سنبث على بسرطنا الكرام كما أنا لا ينقام سنبنا لتاريخ أو مدن برا برا سرعي فنينا سن كما أنا لا ينقام دي سمعونه كرر يكوي دوري سليم وأنه هو أضحك وأبكى هذا الله تنصدره وسكنة نال صوره وسكنة na da biwa gazar ko wani na an izo ni no ni ka su gojin share da bara malai da bara zina na iga ni ni dan maka faldiman kurulokku faldiman waja bula faldiman ala an yan duwa da ido ala ban burtani wanda ya tannan burtani wa kanu bi ibadatihim ngaya ko man du'a in ghafilun ne ya wa idza hujira an-nasu kanu lahum a'daa ta amsura ta sangiya da yi da waja a wurin awatsai ma da wanda yin lahum san di awatsi ma sadru a'daa kana da arab al-abid wal ma'bud hada ma in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu'u sayyidul amdani kurada awatsana ne sai kuradi garada soriya sai yasa sai sai garadi yasa sai allani na tabi'u an kurari sassai min allazi na tabi'u an sanda zahara din burin dinan na ka sassana a wani da shi ma ya kama gafarja gafarata wani din yiron gaisi da wallin ma Dina gama jin zai lari mai ta jingitsa goza da sai wolo ja bumbulta sassai hatta tubajin na kafta kasamtai ya wailata ayro guda farra ndishro bara bi hmm barra bi so ndana roje dan to ndo ala ki jam za su zado barra da so din ni ala ki jam da yi barra da kan wanda da yara da waja kanu lahum adaa wa kanu walzan sai a wata ma dai bi ibadatihim a wata amsan da a wata na yadro kafirina an gurtu walzan da yara da waja hatta malayya da kam da a wata yau kuma ya guje mara a haƙuna iyakun kanu ya abudu nan diwa a wata yin amma yi mala ya guje su ba hana kuma da tahir nima an dai yi a wata a bal kanu ya abudu na jin janganna su a wata jin biya su a wata riya an dai a wata yi mala ya awon nimi gulima sharu ma sun zurma ya fani mi in ma lura nan bangam a harin nan bangam la man kana adon li jibrila فيجاءوا بها جبريل وميكالا فإن الله عدوهم للكافرين أو بها رب جبريل, جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات الأرض نالا نعم، سوزا منزم منكر نكير أو رقيب عتيد أو مالك أو رضوان ها أي سوزا لغانا منزم أو سنان منزم يو سوزا يا سيامي من كروبي a shi da yi raruwa ja sai ya awon go ngoda kam awon annan hadura wanda kan bi auraro kirkulin ala da bina na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال yastahin an gurgu zaidin kaman da ya gudin da ya rawa ja wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza an gurgu zaidin gwada awa awace alan guran da sandi awa awace ma da san jiro na rawal zanan ka sayro kutayya kirmai sawandin sayro kutayya liman sawandin ro kutayya daraja la sawandin liyakunu lahum izza kalla wajin ba wannan kuma dai almare ai wajin sayfuruna bi ibadatihim wa alayhin alaihim didda angirzen ibada ro sayro sarina duro A awo tudro angirzen ne da ya ruwa ja kuri kemi zara wal bai kuri kuma gujin wa qala inna mattaqasu min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya mawaddata bainakum fil hayati dunya nan diye ba gonu wa da sai ma a wasan sanan ma kirawon do katin don dinar man da ano dinan dajin kuma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'da lera duwa ja lari bi ba'din kama zuru an gardin wa yal'anu ba'dukum ba'da adi kama zalantin adi allo an gardin ada ada lantin ni ma ya wayar ni ma malum la timiyar wa gon miyar ni ma ni ro gon ni ma ta zanin wa zambe ha ada iya ka ta zallo mu wajin da ne zare ma'awakum an-nar wa kuma li ala sirat da jikama gojin nono wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin sandi kuma an bane an gartu do ne risain aya ala idro ma hadis ka sandiro karatiya aya kuma yadi bayyinatin aya di fillata sai ce dalil do biya karajaye azujin mara ta sayro karatiya قال الذين كفروا سني أن قدوس لي جزين للحق جري درو sa جاءهم ساجري رسن جرو إذن أذنر تيجين زسرا يدرو أي جزين هذا سحر مبين هذا ما تسرو لين دودو يا هذا ما تسرو لين ruhanoyewa karaja karo kan masu zaindu hangar kan masu maindu banoyewa wane ma ba zuwa zuwa zina da banoyewa wane ma kamun za ya gana da a caman nim nirya imana da na fallin nan zai bayan ba kirbiyonoyin tara mumin ma tawasai ba tara kirbiyonoyin ba mumin na tawasai ba adai makama wa kwaji adai ma sawa sawa je sawa mu kirgija sawa mu sawa mu yi ma a yi wofin ala da shi ma ko kingia mrezi mavuno alaka za kuna lishi mangawon ngai inatia ari muamala jinga ya rinjimin ya duwa ya amma lamar abin ne din lamar ala rulwata adin kam zuwan ala ya zana da shi makam mamu da ya yi wani da indi an garzu gare guzen ha da sihirin mubin adama da siruye siru son fete sa guzen alama kama ya zuzuna ya dai da nan am ya kuluna na da ya kuma kan bayo wani an ya ƙuru na tsara sandi an ga to da ya guzain tun gyanu sallallahu alaihi wa sallam bai ka tuno ala ya rigun zuwa nan sandi ya sa guzain shi ma duk ke su tulo iftarahu shi ma duk loran da su tulo ga ima ala ga isro su sa sa gullada lakin gyanu sallallahu alaihi wa sallam kamar da isro jawo ya sallero urgulle sandiro in iftaraitu hu kuma loran da kun kun ge na yin dim ya tulo farwalo ne eh? فلا تملكون لي من الله شيئا أدما ونو فينو وعلين معنى علين قامرون تقولون تتلون سواسا ستدن نندير مو وفينو أنن قدرو إن جام على شيء إن دبت تقولوا كما على تاسنو كتاب أنزلناه كلنا ورسان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده مية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بيا أنا كذرة جام ألا تاكنوتو ويا شبه كلام تودو وركما يقولنا يا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز تاسك جام على يدي شدوني أولا كن كنز شتلو إيه ألا يقول زين لوني قل زنا سقول جاه kuma ya sha kinta duna an tayyin kinta duna firishin ba turzon gordon zukan ne ma'ana giri alama da bunyi satayya ngayi alam zai na da kyas adayi kilo ma ada yi tijin yau kuma ne mai zuna kijamsu adayi tijin ba sallallahu alaihi wa sallam. wa ma yin shi ku anil hawa hawar mana jin ba ala ya guljalo guljin alamana ولا كذب أثنى آدمين ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون kun jan ma kan mazuru kuma da ya zafi ya ku hasan dido ne na yadiya ya shirka ke dora walo na ibara da san ma ala yuri suna kamar ne shirka karin ba amma na nan an dai am kare bari shirka sadiya sadiya ba nabi alai muhammad sallallahu alaihi wasallam galwa nabi yayi ma awala duk gulzi ana gulzi do gullono ana ita ko ba gulja gulzi ne gulzi ba do ne shirkar ya sanin ba do ne zilanyi jimiyan duniya su moyi ha aw ala shirkar wazna ba Allah nukan bi ala rasada gredi ala rakama gredi ala rasawa gredi ala rasawa kina gredi Allah shirazu har mara kuma yi gujin gaji in iftaraitu fala tamlikuna li min Allah shay'a abtimaran wuro bainu wa wana ala yanka ala ya wakan ta badi dawa huwa a'lamu bima tufiduna fi kama ala shi ma notima bima tufiduna fi sur'a wa kufnu wingawi luwi mana yi tufiduna ifadana da ribi mana a wala tamduna rutulan goto kalmar ifada alama summa afidu min haisu afaban nasu alama dai wanda tufidun na dai mana yi sa nuyi mana rajunun da ko zina nuyi kila alayin nuyi kila mana nuyi kila mana nuyi a wutara halittuna nuyi ya ne kuwa a'alamu bi ma tufidun fi sadu ne mana na ko zina nuyi ya ne kuma ala shi mana tuma allolin nan ja kuri ne fanjin ne no suna yi kafa bihi shahidan ne wa kuma kuma ndi ala risin girsa tana shada maro kake wanan ndi aidin ursun wa huwa al-ghafur kuma ala risin ma su gafara kan buwawe ar-rahim kan jimali ma an surodin da lamfiyun beji tumno tumno ya kuma ne gafara mana ndi aka farko قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع sendino no kingam sallallahu alaihi wasallam de kero kala suro ulgu le sendiro no ya ma kuntu bid'an min ar-rusul wukin ya muhammad sallallahu alaihi wasallam de wal muyi bid'an min ar-rusul wuri bid'ar wal muyi suro kingawiya mana bid'a dalan wukin buro salafo wuran ge min kingam do bajiye ko arjuma mana do bid'a gujja ayyuhun awabulin awburo salakin bari tana da nalan ngiyam sallallahu alaihi wasallam ne shi ma dare yanzawo shi gi buro au dawlan ne kariyo a wurin ke sununa tawhidi da sai tudiye sauduna wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut fi kulli ummatin رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله هجة بعد الرسل isa كنيسة جمدانا نيوز إجا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ya jami so ala fitilon tayyo kuma doga de badi ya ala da bima ada samma isa sarina a shi da kin yam ala ide isa ka tuna da gum guna da shi gun yin burokun jawiyo amma ne fatra wa zina da kaje da kuro sa yarun aulan kaje nabi isa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam dai adin za ada ya sarin shirka ya sarin girin ya ifra gari firatin kaniyan annan kirmusulun nan da sana da isa إذ عليه الصلاة والسلام جاء السبت قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله قلونا دي دين وفندوي سانجا دا يو كما جاء زبوسا شهارا أو أن هذا كوري كورا دي نارسون كو إذن دا يأندروا أو بلين هذا كوري على كيلو أندرو أنجا كلا كيلو أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب على أو أون أو نفس نارسون كورا زبارو كوري على كيلو أندرو أنجا كلا كيلو sai a wazar tsawar ajabba zai sa amurku sai shi zada da yi kuma da wani gulle san jiro ma kuntu bid'an min ar-rusul wugin indiya bid'a wa kurokin jawo yanin wani wugin indiya buro wa buro kana da shi rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum wenu ni yi wuro tidinno kuro ayi ne yuro tidinno na langai na bino tindiyo kai kam Allah ya mazin ya biliyata Allah ya الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحذر لولا أن هدانا الله وما أدري وين أميون كن صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي أي ورث لنه كن نجا جناي الله ساكا تنو قمزين دل سيدي ورثنا ساكري يترو شيكا تنو قمترو دورتنا وين أمي أي ورث لنه أي نيرة لنه a'a gum ginatin wa tewani la wasu ya ka kasurugum dusin ai wuro ginan wazin mun nomi wala bikum nan jero nomi ai ginan wazin mun a me ya ala yi tun wayi bi a'a kiriun wannan ja ce kin a nan dia ko du wujin ala rakolata wuye nomi ai wuro no wuro nomi ai ne rosidin yo nayi ma a wuro no zin sai rosidin no zin no zin gulja eh da kam na yi so bi ai kam wa zai san maza hana ha kana jin la timi la nyari la ka tu wani ne alaro wai alaro gullono wai ya kama nungunguna kam wa za ana ne da ya rawa zai sun aimarin ga jikin babiro nungunguna da su gullono ya alaye kam ya zana wa ko shiru zanna ikina su gulon yanyi da sai ga automatic zanna ricardo matumi litirin irwa yin ka kujera sun da waye da ruwa yayi kan je eh, ayu da kalila ayu luyi dangarma kasu litirin ne dala dur tewar nan yana da kwazi nan ne kare da dai mai ayi din pandemin boko zanna kawai gullam na namjin gino da ya zanna ya kira ce kurunye ka sanni ne nuna gumba mu kura ta man shiro a wala sannan kudin mimin a yi rubuta an jiro zanna da teku Allahu musta'an wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum awra tudini numi awra tudini numi nalan tusari filizna ni amara sallallahu alaihi wasallam da gaibu mazira قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما أدري ما يفعل بي ولا بكم هذا ما نكرنجا جنين دي mana ليرى idin ليرى laira idin sun jam ala yin على a ala yi kuma su dinga a yi rogu limiya annan zuru kamar da ya shi cin zannar shi ma ta fama annan zuru zannar mukon zuru kamar da ya buru su kudo am gari magagayen ti babal jannati fa astafi wani cin na zanna yawa iske katumai ya zanna da rotu mai rego jin dugun jiya muhammad gungiya bi ka su allah afa ali ahadin qabla nyiro kurumtin wa amarati ndumanyin burono ne ba jamala gawo ne mai gagare gagare in ma zuga ga auro ne in magari ga gaini amma gai da nabi sallallahu alaihi wa sallam da ji kurufan kuma ne guzuna bashirin mu'mina bi anna lahum min Allah fadlan kabir alwutul mu'mina sayiru ala fadla kabir mu'min ma zannar fadlan mu'min kan nura lazina rumiya kai kai zo isa fa ha sannu fasar musulun ya bi fattakun naran lati ƙu'iddat lil kafir zanna do ƙu'iddat lil mustaqi a cikin duk wasu fansu da yi nuhata amma jinan duso gagayen du sai ala ala da ya tawo ina tabi'u illa ma yi ilai Wuye gakin ba illa a wurin wuro kuma ya wahayin su dina hadis shi ba basu gakin ganyan a wurin gakin ba كيا وما أنا إلا نذير مبين ويولمي إلا بريت ما أمكر بريت يدي في تي ونكون جنب الله وسلم نعم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين دكتور اليزنا ديانا sai gari ya wayo ba na jefa ala wanda na rubara da su lokacin da kai an bane na fi ba tsawon da tsawon da zai da shi mandala ana maro ka sarin su manje ala ma wal siram da a ربنا كل شر يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم